mu tattauna da shi sai da mu sani kafin in ce komai ina so ka dan yawa masu saurare bayanin sunanka dan su ji da wannan eh, ni sunana ainihi dan ban da ka samu sa da musulmi na'am ba shi ne sunana na ciwar ba na'am suna na gaskiya ahmad Ahmadu na'am ahmad ahmad Garba sunana Ahmad Garba eh. na'am to kokari na da jarunta ta mun je gashuwa mutanen gashuwa suka samu wannan suna suka cewa ai lokacin ana yakin Saddam na'am suka ce ai wannan sunan ya dace da kaiwa da sunan ka kaza wato na Saddam Hussein to shine aka dora maka a wannan lokaci saboda wannan suna nake biye da shi har yanzu to alhaji ahmad sadam husaini mutane da yawa sun san ku a baya kun fafata kun ba da gudunmawa akan harkar wasan dambe akan harkar wasan gargajiya kuma yanzu gashi kun daina alhaji sadam husaini yanzu ka kai shekara nawa da daina dambe gaskiya zan kai kamar shekara ashirin shekara ashirin da daina wasa to kuma da ka daina wasa ga baki daya gashi babu wani ko kuma mu tambayar da za mu yi maka ta farko ma ita ce tun da ka daina wasa wani abu ne wanda ka tafi da shi a ranka wanda kake so a harkar dambe karama ba karama shi ba ka bar dambe ni ga Allah ban tafi da wani komai a zuciyata wani harkar dambe na'am na tafi na bar damba lafiya na yi damba lafiya na bar shi lafiya na'am sai ne Allah godiya kamar yanzu da gani duk abokan dan mai baka da su na'am ba wani ma ya gani ba zai gane ba gaskiya ne sakamakon ina da abin yi na'am to ban tafi na bar baci ne zuciya ta damba ba na'am ban dauki wani abu a ta na tafi da shi na zauna da shi har yau har gobe na'am ina jin ɓacin sa babu babu shi yanzu to aje ambassador Husaini farko in ban fara tambaye ka ainihin kai dan wani gari ne ni dan kirka san maloka gama kirinka san maloka gama wace eh, jaha oh, jihar jigawa eh, na'am kuma dan kirka san maloka gama fandin mazabar fandin kuma mazabar kauyen mu kauyen garin mu siga siga eh, na'am to, to Ahmad yanzu misali Ahmad da Musaini gashi ka daina dambe kuma ba mu sani bane a cikin yaranka ko akwai wanda ka sa dan ya gaje kai ke ci gaba da harkar dambe gaskiya ya yana wallahi ko na wasa ma ya na ba da yake da na ba har ga Allah ko na wasa ƴaƴan wasu dai suna yi amma ni har ga ƴaƴana har yanzu ina da ƴaƴa sun kai kusan ashirin da biyu hmm. amma babu wani ke to me yasa ba ka ba su dama sun yi wasan ah, dambe ba nan kuma ba ni na hana su ba hmm. su ne ba su dauka su ne ba eh. sakamakon daga sun tashi suna yan karara suna tafiya karatu hmm. suna makaranta eh. sun zo kuma a tsoro suke ji a amine ne Allah ya baro kansa amma ni ba da gini to to me yasa baka kai a ra'ayinka baka ce yau bari in dauki mutum ɗaya in ce tunda ni ma nayi wannan jarumta in zo in bashi dama ya zo yayi ba ban ɗauka ba to me yasa yawa dalilin da yasa mun dauka ba ni har ga Allah na shiga dambe da hakuri na 30 mm. lokacin da shiga dambe ni ba kowa bane mm. da na shigo dambe ina da iyayen gidana kamar wada hadeja mm. kalla na kadugur fati na badiya mm. sakamakon mutane da dama da muke hadeja wuzin dan hadeja local government dan hadeja mu dan hadeja ne to da suka tahi tahi ina gindin su mm. ban yi dan bada ban yi dan bada bokan dan su ba eh, yau bari ka bar shi ci gaba da wannan wasa ba eh, wato har ga Allah ni dai na shiga dambe da hakuri na talatin mm. kuma ni ba yaron kowa bane to amma da yanzu na samu mati wada hadeja kalla na kaduwa so da na same su iyayen gida na yan haɗeje ne mm. akwai kuma abokina ba mai kuɗi wadda tamu ta zo da shi su tira mani da shi mm. ɗaya muke mm. da yaran mu dan digiri so ba mai kudi eh, wadda haɗeja ina tafi da mu a matsayin sa na mai gidan mu. lokacin da muka su shigo dambe ya dan samu matsala ta ta damban da ina da sai yana fita to ina dan bare lokacin zamu iya ganuwa in yaro zai rena masa wayo mu na matsaya mu mm. ga cewar mun gyara shi eh. haka mati na badiya mm. shi kalla Allah ya dora masa iman larura Allah ya dora masa larura mm. ta fuska lokacin da same shi dambe ya daina dambe amma dai muna tafiya da shi a matsayin mai gidana duk abin da za mu yi za mu biya masa bukata zai nema za mu biya masa bukata saboda haka ni ban so ƴaƴana su yi dambe ba eh. dalilin yasa ban so su yi dambe ba gaskiya ni ban ga harkar ci gaba a dambe ba lokacin da idan ban ga ciyar ka ci gaba shi yasa ban daure gindin na su idan ba domin du in ba dan dewa yara mm. ba kowa ne yake mai da yake kyauta ubangidansa ba mm. sai kare ni yaro in mm. an tahi can ya kai mawar zai dan bada abokin dan banka to kuma sai ma abokin gabasa wanda mu ba haka muka yi ba mu mun yi su kalla su ba wada hadeja su ma mun yi musu biyayya to amma sauran yaran ba haka bane to wannan dalilin shi ce ba na so yana to wannan dalilin shine yasa ba za ka so yara su wannan wasan dambe ba eh gaskiya to yanzu misali a mu dawo baya kamar bangaren gurmada da kuka fita yaki misali a ce kun shiga a bangaren gurmada waye za ka taba tuna wanda ya baka wahala a bangaren gurmada a ji Ahmad Saddam Hussein gaskiya ne hmm. akwai wanda ban wahala hmm. amma mun bai wahala juna har ga Allah eh a gurmada ni gaskiya wanda in samu muka da shi akwai bahagon malami hmm. akwai sani sangwa mm. akwai wulli mm. to kamar si mai ragga mm. mai ragga na kai shi wuli na kai shi babu malam na kai shi amma san dan jimma ya kai ni saboda ka shi ne nake ga nake jin haushin kafin na bar nabe nake jin haushin kisan da ya mun ban samu dama na kai shi ba har na bar dambe har ka bar dambe eh. ba karama eh, kisan da ya ma ba to a bangaren gurmada kenan ya eh, bangaren gurmada to in muka da bangaren jamus fa wane ne shi ma wanda zaka tuna wanda ya baka wahala wanda har ka daina damba ba karama ba yi eh to a bangaren jamus hmm. akwai balayaro hmm. balayaro shi ne abokin dan mamu wadda ba ni kadai ba hmm. shi kasan allah yake zamani allah ne zamani ba mutum ne zamani ba haka yake so mun taru kamar sa'anninmu ne ka ɗauko ɗan asabar rano bahagun mai kudi idi bahagun daga sadam to mun kai kamar goma sha mun kai kamar goma ne wadda muka taru a lagos muke so mu gaba bayan dan baiwa Allah nan mun mm. yi mun iya bakin kokarin mu mm. iyayen gidan ma sun iya bakin kokarin su mm. to Allah dai ba mu nasara a kansa ba in kun yi dan barci yau in kun rabu lafiya to gobe ku ba za a rabu lafiya ba to ina ga bala yaro dai a Jamus dai shine nake ganin cewar wanda zai ce ya dan ba kuwa ba mutane wahala to karshe yanzu za mu ce a Saddam Hussein akwai masoyanka da yawa wanda za su soyo da suka gan mu tare da kai a duniya me ka ce wa masoyanka eh, ina musu fata ina musu fata alkhairi mm. sakamakon har ga Allah na bar dan lafiya mm. kuma har yanzu na cikin kohin lafiyata mm. kuma ko da kaga ina zuwa ko asga ake da bana zuwa na leka mm. wannan hadeje ne ma na aka da ba su neman ba wallahi la bazan shawarar da mm. ko kallon arziki ba sai yan bazan ba mm. saboda tsakanin da masoya yana sai godiya sai kuma musu fatan alkhairi Allah ubangiji sa mu ƙara kwandon dan kwandon munci tsakanin tsakanin amin amin to masu saurare Saddam Hussein kenan muka tattauna shi ma da shi a wannan lokaci kuma insha Allah rabi dai rata mu ta zo ne a gurguje kuma insha Allah rabi nan gaba muna nan zamu dawo akwai rata musamman wacce zamu dauko tarihi tun daga farko har karshe mu dire shi a wannan lokaci Haji Saddam Hussein mun gode Allah saka da alkhairi kuma akwai lambar wayar ka wanda za mu so mu dan ji ta a ƙarshe saboda wasu za su iya neman ka wanda suna so da yawa ku gaisa da su ta wannan lokaci muna so karanto mana lambar wayar ka gaskiya na 080 080 2636 2636 8446 8446 ko eh, eh. to kun ji wato 83 kun ji 43 43 kun ji wato lambar Saddam Hussein kenan a insha Allah rabi mun gode Allah saka da alkai Allah saka Allah amin to daga kocin da ya shigo wannan gida sarki ba su ganin ba su ganin ka wato sarki garko tindo Allah ya shigo da shi wannan gida kamar yadda kuke kallo

da ka ba ma ana sai na doka haba na ba nan ba dobi ko na na koma kano ka da batun duka saboda yau na da na kai ya ɗi ne na karfe ba yau ka ba su su sha da su sha su su ba ko an taba su ne mutum da babana baba zuriya su shigo jihar kano da jihar katsina zuriya su shigo yanzu su shigo da gangan dar kano dar kasana siliya su shigo yanzu mutuwar dambe dar kano dar kasana siliya su shigo yanzu mutuwar dambe